الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاتا تبتع الله صلاة وانتشي بعمل شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن النطفو قصان يكون يتعقو 2015 كالندان ميلادية ne kafin yara ta jini A kafin littafin alkawai wal usulul jami'a a sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala an ga alkaidatu ta siyatu wal arba'un kaidayin arata jini alhawa'ijil asliya la tu'addu malan fadilan alhawa'ijil asliya ina ji bukata zanya salinan la tu'addu malan fadilan a treat o treat ga dukiyoyo na bena bukata ya za an yi shi daba ne ya sali nan ya wuce shi zaka ga daba ko? ya bana zaka wani bebe wajen tere bukata ya za ya sali na ba ya bane na je bukata zanya asali na gaya zai lajin rayuwa ko da aga ga wuce na je bukata zanya asali na gaggwa duniya wale ga wala galoza shari'a musulunci mabibiyan yi na ya misali ba ni emi ne zai nan dabba ne zai tuna ko mota ne zai dana ko ya ne ya zade wance lotun ya zanen hmm. ko hmm. yan na shi bayanin zakadan wa galaci da ka'idan nan ka'idan alhawa ijilasiliya la tu'addu malan fadilan hadisi ya biyu bi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ga laisa ala muslimi fi abdihi mutaciyen wujo mutaciyen zane muslimi na gan lauye ciyen wujo bo wala farasi gani ba dokunan wani tunan tun sadaka kin waje nufin ngole wuji wọ́n gbọ́gẹ̀ lè di owó ìdáṣí wuji wọ́n gbàdáṣí wuji jẹ́ owó oṣù fún lọ́tún ìyàwó kàṣẹ́ ìdẹ̀ ọ̀ṣàn wà lé wuji nígbà ní ní ẹwú bú náà kó yóò dáadáa ṣídò kò ẹbùn gà ló wọn di kí ọ otú kó yóò dáa ṣídò kò ẹbùn gà ló bá wọn di kí ọ otú kó yóò dáadáa mọ́tà ẹbùn gà ló wọn di kí ọ ko za tuye ne na wucin da ya tonwu tuye yuji tuye nuji da makamancin sunan ku yau ko bayan da sam za na ganci suku ka wace man wace ci bi man wace da bi da ah, kai sun fada gaskiya wajin wajibi na wayaya tsakanin ko waji gami ako ko ga kila wancan wajibi na wayaya tsakanin mun ga ga dole a yare amma ya zage nun ga ya zaka na ya bezo kuyo ko zanne fe ga aga ga la mota wanna kun ba ni mota wanna ga 2 miliyan ko ji gani ako ha ga la ni wanna kun ba ni gaskiya ni wanna ga 5 miliyan ko ji gane ko a ga kushin da jika ta da alan kun ba ni ga dubu dari kuyo ko a gaggado na shi ka tayi miwa guba bona lawa ko kun bayin domin ubo ga dubu dari biyu so e wannan bai ni aka ku da wani gaskiya wa ci 80 miliyan ya ni e bugo 80 miliyan ala 2.5 mil ala 2.5 percent ya wani 80 miliyan ga ga ya zaka ya nan e ga na zanna na lo mun hmm. so ka kuna ga ba zai ezu ya zakana kuyo ko hmm. mota na wai fanin a lo da mini ya wani gawa tsakanin ba emi na wai le guna a lo da mini ya wani gawa tsakanin ba kayan na ji wai ji amfani da yin wai fanwo ko ji gane ko ko wai le ta gado ko wai le ta zongon ko wai fedu ta sau a lo ne fi mini ya kiwa zaka ba ino gaya zaka ne ba ebo ne na shaga da mini su jilasiliyo bukata ya asali ne zai lajin rayuwa na na yadda ti gacin bai zai gajin wala na so ina da ba zai wadewo ma wa zaka to kiwa ga wa zaka ba na wucin yi ce wadda wajen guwa cebu daga ya ba cewa shi ne ko ji gane ako yawanci e ce wajen banki bu daga ya ba ciwo shi bani e waki wala ku shirika to ko mu darabo ko har kanu ce wance investor ko ji gana ku ko ya wanda ki ji ji waje to so ta so cin ku mu ce ji rest fi ko save ko loka ko soka webo ko ko reservoir ko ko wardrobe da sauransu ngo ji ne ko to ba won ci gaba ba zan kiyo ya zaka ko yi tila ciki ci waje ko dabba ci dabba ci ci waje amma ngo da ga ba zan dabba ci ci waje ban bi dokoyi ban bi dokoyi ngo ji ko waje ra kun ne ji wai ka ce waje nan ji ne ji ce kwanin kace waje ruka nan ko ne ji wai kwanin ngo le na ji mun ce fadilu yo ko bana hmm. ba sai kinan hmm. zakanin ga da amma ba ni zane shishi nga di odeji mushi zingi wa di odeji mushi budoku wa di odeji ngba foundation wa di odeji mujabu siminti wa di odeji wa gado shi ya wọ́n hmm. di dé yi wọ́n lọ́ka ṣe àti wọ́n di dé èyí ǹbẹ̀ sílẹ̀ dín wọ́n di dé èyí ǹbẹ̀ pẹ́ǹtì dín wọ́n di dé yi ǹbẹ̀ kẹ̀lẹ̀ dín wọ́n di dé èyí ǹbẹ̀ kẹ̀lẹ̀ dín ní di orí ọkọ̀ wọ́n di dé èyí ǹbẹ̀ mọ́tà lànà na bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dé bẹ́ẹ̀ ká káyì gaskiya bẹ́ẹ̀ wọ́n ko wọ́n bana wa dubu dari yankali a wanke biya ko ji gani ku kan wake ya to dubu dari takwas ban kame ya tsoro ko ya ci guno da abin yawon giyo. Wani wa'andan gobe a nuna cewa sai waza gancin yoli zanen zaka dan uwa sabo kibo mini yin zaka ta hulare na haunu ko mini mini shir yoli ina mo gawa zaka nan wayi energy fadili nan waje hawa da lasliya bu nan waga hmm? bai je na ne da dan da zaka ga ga su ba ga wuri a victim ba ce ne tunaji wala jan na ci bo ya jan ba bogo emi ne ve le na mota ne ve da pazanu ngole mun diga mota ne wala dan ga zanin e mota ci a ce da shi mota shi daga kotono ce wani yau ya kiri da zai je mota ni wuce dan yau zane kashin kira wa kiri so yin zane la mota la mota ya kutu na kuba ndo yau ce la ce wani yanwi da ka galo ya waye mu ya bane tijaratu yin nan amma zane da shi mota ni wuce dan yau za mu mota ni a jin bai nu da ko a ba kuyo al-imam Muhammad ibn Hanbali wa ga ba riwaya al-Maimuni wa idza kana al-maskanu wal miskin wal khadim adake mine zai ledana ko al-maskan wal maskanaini ko e minni ko e guba wal khadim gani be yikin aw shay alladhi yaudu fi ala iyali yaudu biya ala iyali ko ndo cinawa la go bukata iyali ujina fala yuba idza kana kifayatan li ahlihi a kuwa abikin gaya na kun zami shi na dauna wa kad takunu al mu ji wato mai eni wato da nan amma wani laimin na dayo amma ku sukun inna ma a kutu wa kutu iyali nga gowa ya bannan sai gimu gangan bi iyali shi ji gudu yadda shi da kita ba fai za kharaja an kifayati wa ma'unatihi ko wa ma'unati iyalihi ba a abake yandoci abake daga azu daga yana kunke yan da bukata yin mutu da iyali kan gama da kuma yandoci don gole kan ga da to ina tuta ci wani ga fadilu ganjin ibn qudama al-maqdisi al-mughniyan la tuba a daruhu allati la gina lahu an sukunaha e kun miyeza me za me za me za ku ke kuluwa na hmm daga dai wai waza kogo wabe ne ke ga kai e mi zan nan malu e mi zan na mu sai buga alu e mi na la ku e bu alai waza kawa bu a a ikini bezo me ga ale doka ba e banu gan ngole a tuwaɗe ne muflisu nan eh ya ji ngo gbe nga ne ya alif las ne ki alif laso yiri gba to lu ju gbeza hmm. ko gba ta ga je gbeza ajan wa ngo le kotu bankruptcy to kotu to likaliji e consider ki o ke ajijin za ne tfe de gbata wani, wa fi gbata wode yi de yi ka shin a ajijin na to shari'a ma consider yin nan amma gole aga ga aji to ne da bisu aji alhawaji lasbiya yin za a aji kiyan ala kwato wa amma gba ne bo ne za shi muflis ne ga to yuye mi la kun ba wa kun wojo babu ya luja da lafiyo babu ya juja lafiyo yau hmm. ji ya ko amma eh waje mi kama fi wa mai ledan na ngo ne ko na ku an na ku lo bata na ku ga ai wala wala da ya wone be ma ko e tan dun do bonin ga wala ji ga wala pa yin e yujo to na pe ga la wato ne be do be bu fu de juji be yali yo hmm. ga ibn qudama gan li anna hadha mimma la gina lil muflis yanu e bonnan nan zane muflis no wanda ku ke ke lugwa falam yasrif fi dinihi falam yusrif fi dinihi agu agu mi la kun ati gan lawa gbata won kasiyabihi wa qutihi ke tufu na ke yi cinan wajina e za a sha ga ibn gibata ga to yi o pata ku da ku fe bi za ya wan no kwai za a bai shi shagai bane juji ba ta nan to yanzu shi ne mula ta nan ya cin da aku ya ga dun ya ga ga jinuji no no le kem na musulunci waje mura'atu ya ya ke wani so ya hali ya zana giba ta nan wuce a cewa ga Allah ta wayo kan ya kara kara yau nan a cikin musulunci so ke jin hali waje mura'atu ya maslaha ya zana so giba ta nan gan da yali kuyo hmm. mini furu be gwalagen ka'ida ne e A abe ke zaga abe ke zaga be shi maje dukiya ke na be ta ci dukiyu bana hmm? nan bayanan wa bukatan alhawaji lafiya wazo nan ko wunde hmm. gi wunde sin wunde fan wunde da na legu wadda yanzu kita wuyo ko adda ke raga yidi na na na taskuto anu na fakato a karibi wannan wa wuɓe dan yuyi na gacin ya tiwo abu talibi ya abu talibi ne da ya ne binare hmm. nga qila lil imam ahmad aga imam ahmad gan fa in kana law daru ya bi uha wa yufi kwala ibnihi adake, ke zaga de emi na wuce kun yabon wu ɗaju kala la a labu da lahu min maskan dole ne za biye min na wale guna in kana lahu fadlin an maskani wa fadlin an nafaqati iyalihi adda ke zaga de min na wale guna a ti biye na betuna ko ya za dukiya wuɗe yuji da ya yuji benin a ke dena ko a ke dena da ta bane to falin fika alim da ya ke mini dan yawan kun wudu shi biya wani lam ya kula fadlun wala sai aka kan haje na da ta bane wa madde wa madde ba wa falan fiku alim ga wudu ya biya mu tun wani gama babon na misali wani na kan wace zai shishi wai zanusa ko family wanda hankali wa gasa kuke ji ba goya don ko na wa ko ji ba goya do gani na su wanda hankali a kwa su mo shi dana a wato china ma de ba goga ke jan ko ga ya school fees no o ga la no lo makanta o ga ji kaza no o ga ya no o ga ji awa ya zai kaza jo o ga ji na o ga ji na o ga ji na obuna wa ko ji ba goya do family bu alhamdulillah do ya hali ci bai dabi wace lo problem mun gaci ko ji gani ko a ganga to shi kenan hata to yin je gina ke da gowa wani wala wala kun wala wa bukata yan gwa su mawa da dangi mai na jaɗiya na yan ko ji gani ko gi imiwe ejiwoji ko fi fankaya geda na legu da sauransu yadda ci gabe ke a fannu yadda ci gabe kyawa kijin yadda ci gabe ne ubo wace wajen kiyo wacce ba zayen zawuncin shi kuyo ko ya bugu ne hasili da ya da nan alimamu sa'adi ga mata halakat biyu hajjatuhu zan na bukata za halabin fi hukumul mustahilik na dan hukunci ne zai la ne zai ne zai ji istihlaku nan ma ne zai gina ne zai ji halaka ne zai spend ne zai expenses yaza wa zalika kalbaiti allazi ata juli sakat ke mine za dai bukata wancan le wal khadim ke ke gituna wal markub ko ke ne za ke dabba ne za tunan ko rakun ke yanzu ko doko ne ratuna ko mota ne zadana ko mashin ne zadana wa asafu baitihi gangani be furniture gangani be ya sa ne junga ajin bone wa yi ko gangani be evuji wa furushihi da ya tace wuji wa libasihi ko mm. gangani be tufuwa ne wa fanin kullu zalika laysa bi malin fadilin na bayne uji malun fadila wani dukiya na dena ko diga na ko so ka kuna ga account ya ka kuna ga ji aga ga to ezajiya amma dikiyo ene mo wa na la kun e bo ala wo gbata na e kan e ala ale mi wa la kun no je mi be mi ku yo e e eh, pichu misali do ko nan waje tuna la la kun umadin do tale kun ga le wanci to bana e eh, ga ta ci na waje ne ta ban ci ba kin ga mu da ne ce to zunyi fe tu ga kin kere shi nan a ah, ga ga alawun to ajan a ah, ga bo na ji wani ajan amfani bo yawan lanna bo je wala na fi je wala na luni ko da sauransu nan ala kwa kuma a gabe da bana saje danama ma hmm? so a consider energy naji ebonin naji da mina alhawaji lasliyo amma biyar zaka gwaji bai za a zato dukiya wakil annadiyo a da a ce lo na suku a ga yin yin wayewa kazan ya sun wayewa kazan langun wayewa kazan motin wayewa kazan ba mu me shi wala gidi ran bai nu bai juji na so musamman wayewa kazan ya buga ya kwata kazan ya buga fasin da ya kazan a ah, ah. a el najal hawaji alhawaji lasliya budan wanda mini minimalun fadilu ba. ngoji gani ako ewogo adeke la gachishi eyiri na jimagu dio hmm umadiye ndo tibiana umadiye dukiya na ibe tuna na ngole zanna to sun treatment yan fakiru na na wa zakana ga ajun uyo ko wallahu alam awaga iga katun yo bani ga ajin daidai na Allah ba mu lada mai ya cin bishi na Allah gafarta mana subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik e eh, ganyan eh, kyan so zakatun huli ko ne zai lap ne zage lafanin nan gaskiya aga gaji sarawin cibuwa da man na shiga zakaluna ma da man shiga zakalowa man na ji magaza kalu ne na ya laju jana gan to ci ga allazi ne yake ne zo na zaba wal fiddata la yanfiqu na hafi sabilillah amma ga zabu ba bo nan wi na wala fani nan wi ne zai la fani nan amma da man na ji gan no azab ne jinufina wuce zab na wa kukuna ko la ji ganewa ko zahab na kima ewu yo na wala ji amfani nan ko za a bi na waje biyu ga yi yan ina la da ko da sarun su wace la maza ja ce la biya wani amma na to wade wade wade alu ya waje wadan kashi waga shafi ba wai wadan waga ji kaza kaza wadan wani maji da wadan yi a 3 2 3 ke iri yan kaida ne ba man gida ne te kibo eti alhawaye di lasili yo gan zakat dan boye bo nan na lil istimali yo kuji lil bayya maji nyawalo maza sheikh muhammad ibn salih al-usaymin mun ya fatawa sarwa tiya mas'alan nan ko diga na ko hmm. odo ade fatawa ji da boye ibn usaymin nan fello un fello gan nga yi zaka ke huli to sun dai zai ji amfani an bai nun ga zaka wa na da kin ga gun ne sabu na manji man da ba dan yi gan wa jiki an wa wa e bogo manji da ce ne bai ci ya ga na walo fatawa ne jo ni ya nan an bai fatawa a shef falu fozan fozani wa walimu clarification ya ci ya ga wancan wal ilmu inda Allah Mm. tsakanin ba ta kun kan so kafin kayo mai kanan misabalu egun misabalu yin zaka shi na alazaka wa bezo bifo cagun na gana kashi no awa laji ganewa ne akukayu ya kanan ewu ji mota ji kanzun ji kanzun ji no awa ba kila cawo na dai egun ene dai tati egun na yi min ba ji wasiyatin in ji wasu ci na ji wasu ci Allah sai cawa au dai ne ko makiyo gbata in ji gbata alagbata ji kiyo alagbatawa ka ka kunu jajeli na aje na ga suna ka ga aje na ga suna mini dukiya wuto awe na ga suna ko yan naji bata gakin naji wagwani shi ke ne ki a ji next din ala eh alai wagan wallahi